radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan na gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraron zu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha shida ga watan Oktoban shekara ta 1945 aka fa hukumar abinci da noma ta duniya wadda ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayu shekara ta 1943 aka gabatar da batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan aka kafa kwamiti na wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idoji na tafiyar da ita da ƙarshe dai aka tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma na ƙasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa hukumar fawo ita ce musayar bayanai akan al'amuran noma abinci bayanai akan sauyin yanayi da yadda zai shafi ayyukan noma a duniya da kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma aka san haka a kowace shekara hukumar fawo tana da mambobi 34 kuma suna gudanar da taro a cikin shekaru biyu daga ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 71 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan oktoba shekarar ta 1951 aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaqat ali khan kafin haka da liaqat ali khan yana daga cikin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewarta daga kasar india bayan mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaqat ya karbi jagorancin wannan jam'iyya amma rana irin ta yau lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar fashtu suka fi yawa a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zadroni ya bindige shi lahira 'yan kabilar fashtu na kasar pakistan dai ba sa son kasancewa a cikin kasar pakistan kuma har yanzu ana fama da matsalolin tsaro a yankunan da 'yan kabilar fashtu din suka fi yawa a cikin pakistan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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da mushtaba Adam. labarun duniya da farko ga kanunsu. masu zanga-zanga a ƙasar tunisia sun buƙaci shugaban ƙasar kais sa'id da yi murabus ƙungiyar asu ta malaman jami'o'in najeriya ta kawo ƙarshen yajin aikin da take yi iran za ta buɗe kamfanin ƙera motoci a ƙasa armenia yanzu sai gyara zama domin aji cikakkun labarin masu zanga-zanga a ƙasar tunisia sun buƙaci shugaban ƙasar kais sa'id da ya yi murabus dubban mutanen ƙasar ta tunisia da suka fito kan titunan babban birnin ƙasar tunis a jiya asabar sun rika yin kira ga shugaba kais da ya sauka daga mukaminsa saboda halin matsin rayuwa da aka shiga masu zanga-zangar dai suna zargin siyasar shugaban ƙasar ta tunisia da jefa su cikin hali mai tsanani na tattalin arziki da ya kunshi hauhawar farashin kama masarufi daga cikin takan da aka rika bayarwa da akwai bayyana shugaban kasar a matsayin dan kama karya da yin kiran al'umma kasar da su yi masa tawaye a halin da ake ciki dai gwamnatin kasar ta tunisia tana tattaunawa da asusun ba da lamuni na duniya wato imf domin samun bashin dala amurka biliyan biyu Ƙawancen jam'iyyun adawar siyasar kasar ne dai ya yi kira da yi zanga-zangar ta neman shugaban kasar ya yi murabus a kasuwannin kasar ana fuskantar karancin fulawa sukari kofi wanda kuma yakin da ake a kasar ukraine bayan cutar covid-19 sun kara taimakawa wajen ƙarancin kama masarufi daga lokacin da kais ya baiwa kansa karfin mulki a shekara ta 2021 ƙasar ta fada cikin rudani na siyasa ƙungiyar malaman jami'o'in najeriya wato asu ta kawo ƙarshen yajin aikin da take yi a ranar juma'a da ta gabata ne dai aka kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'in wanda aka ɗauki watanni takwas ana yi bayan shiga tsakanin da majalisar dokokin ƙasar ta yi sai dai ƙungiyar malaman jami'o'in ta bayyana cewa ba a kai ga biya musu dukkanin buƙatunsu ba na ƙarin albashi kyautata rayuwa da kayan aiki su kuwa ɗaliban jami'o'in sun nuna farin cikin su ne da sake komawa su na karatu wani ɗalibin jami'ar ahmadu bello zaria mai suna ahmad dungori muhammad ya shaida manema labaru cewa ina cikin farin ciki sosai saboda an cimma matsaya a tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malamai ta asu wani farfesa na jami'ar jihar nasarawa anthony gube kiraye ga gwamnatin tarayyar kasar da ta girmama marjejiniyar da suka cimmawa da asu yana mai cewa yin hakan zai hana yin wani yajin aikin a nan gaba yajin aikin na watanni takwas shine mafi tsawo da kungiyar malaman jami'o'in kasar ta yi a tarihin najeriya to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran wani harin ta'addanci ya ci rayukan mutane goma sha ɗaya a wani wurin bayar da horon soja ƙasar rasha a jiya asabar ne dai aka kai harin na ta'addanci ta hanyar buɗe wuta a kan sojojin sa-kai da ake baiwa horo a belgrade da hakan ya yi sanadiyar mutuwar sha ɗaya daga cikinsu da kuma jikkata wasu goma sha biyar ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha wacce ta sanar da abkuwar lamarin ta zargi wasu mutane biyu da suka fito daga cikin ƙasashen da ke ƙawance da rashin da kai harin sanarwar ta ce a ranar 15 ga watan oktoba wasu mutane biyu da suka fito daga ƙasashen ƙungiyar ƙawance ta cis sun kai hari a sansanin soja da ke gundumar belgrade an kai harin ne dai a lokacin da ake bayar da horo ga masu sa kai da suke son zuwa yaƙi a ƙasar ukraine maharan sun buɗe wuta akan waɗanda ake baiwa horon sai dai majiyar soja a wurin ta ce tuni an kashe 'yan ta'addar biyu yayin da aka kai waɗanda suka jikata zuwa asibiti domin yi musu magani iran ta ce za ta buɗe kamfanin ƙera motoci a ƙasa armenia mataimakin ministan masana'antu da kasuwanci na ƙasa iran alirza shi shine ya bayyana cewa iran tana shirin kafa kamfanin ƙera motoci a jamhuriyar armenia domin shigar da su cikin kasuwannin asiya ta tsakiya payman park ya kara da cewa wasu masu masana'antu biyu ne daga iran da kuma armenia suka bayyana shirinsu na buɗe kamfanin inda gwamnatocin ƙasashen biyu suke bibiyar lamarin da kuma tallafa musu alaƙa da tsakanin iran da armenia ta da ƙarfi ta fuskoki da dama da suka hada da kasuwanci da cinikayya a cikin kwanakin nan da ƙasar ta armenia ta sayi motoci kiran iran fiye da 200 to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma shi ma tare da mustapha adam mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin na mu zai dubi ne akan batutuwa biyu da suka kunshi kokarin iran na zama mai cin gashin kanta a fagen noman alkama sai kuma yadda ambaliyar ruwan sama ta yi barna mai yawa a sassa daban-daban na ƙasar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A wasu alƙaluma da aka fitar a hukumance Iran an bayyana cewa a kowace shekara ƙasa tana da buƙatuwa da tan miliyan tara zuwa miliyan goma na alkama domin yin burodi sai kuma wasu kamfanoni da suke buƙatuwa da tan miliyan biyu domin sarrafa su wajen yin wasu kayan abinci a tsakanin wannan adadin da jimillarsa ta kai tan miliyan goma sha ɗaya na alkama zuwa sha biyu ana iya noma na alkama da ya kai ta miliyan bakwai da dubu ɗari hudu a cikin gida don haka ana shigo da sauran ta miliyan uku ne da dubu ɗari takwas daga waje a wannan tattaunawa da a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarun irna ya yi da sa'adatikiya wanda shine babban sakataren hukumar cinikayya ta cikin gida ya bayyana cewa a wannan shekarar da ake ciki daga lokacin da aka fara yin girbi gwamnatin iran ta sayi alkamar da ta kai ta miliyan 7.4 yayin da sauran kamfanonin da suke yin makaroni da fulawa suka sayi tan 218 sa'adati ya kuma tabbatar da cewa an sayi alkamar daidai daga manoma an kuma biya su kuɗi lakadan dama dai a kowace shekara iran tana sayan kayan abinci musamman alkama da kuma shinkafa daga manoma kai tsaye domin sayar da su ga 'yan ƙasa cikin farashi mai rahusa da kuma yin su a matsayin wato tsumi da tanadi domin ɓace rana a halin da ake ciki yanzu da iran ɗin ta kama hanyar za ta zama mai cin gashin kanta wajen noman alkama da yana shigo da ita kacokau daga ƙasashen waje to idan muka nufi najeriya kuwa ambaliyar ruwa ce ta yi barna mai yawan gaske a sassan ƙasar mabambanta gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa an yi mummuna asarar rayuka na mutane wanda ya kai 500 da kuma lalacewa gidaje fiye da dubu cas'in a faɗin ƙasar sanadiyar ambaliyar ruwan sama ita dai wannan ambaliyar ta shafi jihohi har guda 31 sai ta fi tsanani ne a jihohin jigawa kogi kebbi da balasa birnin haɗeja da ke cikin jihar jigawa na ɗaya daga cikin da al'ummarsa suka fuskanci ibtila'i mai girma saboda kwararar ruwa babban sakataren ma'aikatar jin kai da agaji da inganta rayuwar marasa galihu nasir sani gwarro shi ne tabbatar da waɗannan alƙaluma cikin ganawar da yi da manema labarai a ranar talatar da ta gabata akalla fiye da mutane miliyan ɗaya ne ambaliyar ruwa ta kora daga gidajensu aka yi asarar rayuka 500 tare da samun wasu mutane 1546 da suka sami raunuka ambaliyar dai ta yi wa gidaje 44,99 barna yayin da ta lalata wasu gidaje har 45.

shi dai dakta gwarzo ya kara da cewa masana da jami'an bincike sun tabbatar da cewa ambaliyar ruwan da aka yi a bana ta kai munin wacce ta faru a shekara ta 2012 sai ya tabbatar da cewa tuni hukumar agajin gaggawa ta ƙasa nema ta fara shirin raba kayan tallafi da agaji wanda ya ce sama da mutane 315 ne za su ci moriyarta To masu sauraro muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng sashen radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato ke da kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa mas'ud imami shine mawaƙin mu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya خیال راحت و حتی همین چند ساعت و نمیشه داشت و دوست نداشت این حال استثنایی و این هنوز جایی و این با من تنهایی و نمیشه پایش نداشت عشق تو رو دستت آسونی گرفت سر تا سر قلب منو تو یاد من دادی فقط با عشق دامه دادم جای تو اینجا تو دلم واسه همیشه محکمه فکر جدا شدن از gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar. To masaurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗibar mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da na nakan cita ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاه masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh